Foto na goma sha ɗaya Za mu ga yadda Jayal ta kashe Sisera a cikin littafin alkalawa Sura hudu aya goma sha bakwai zuwa ashirin da uku. Maganar Allah ta bayyana mana cewa Sisera ya gudu daga hannun Barak da sojawan shi zuwa tanti na wani mutum da ake kira Harbar. Sisera yana tsammani ya tsira domin sarki Jabin da Harbar abokan juna ne sosai. Jayal mata Herba, ita kaɗai take a cikin tent wannan lokaci. Jayal ta ce ma Sisera, Kada ka ji tsoro, shigo cikin tantinawa ka huta. Sai Sisera ya shiga cikin tant na Jayal ya kwanta. Jayal ta kawo mashi madara ya sha nan da nan ya yi kwana, sa'an da yana tsaka kwana sai jayal ta ɗauki icce mai tsina da guduma ta tafi ta buga kan shi har icce ya shige cikin kai duka. Jimawa kaɗan sai ga Barak ya zo wurin neman Sisera. Jayal ta tafi tarbon shi ta ce, Zo, ni gwada maka mutumin da kake nema. Da Barak ya shiga tant ya iske Sisera kwance matacce da itti mai tsina soki ga kanshi. Isra'ilawa sun sami babban nasara bisa ga Kan'aniyawa. Maganar Dibora ta zama gaskiya, nasara wadda aka samu bisa ga Sisera ta zama ta wajen mace.